Mm-hmm. shi wannan sbmc na makarantun ne wannan kwamituta da ake yi na kowace makaranta wanda mahukuntan gari ne su ne ake haɗawa kwamitutan kula da makarantun ne to da su za a yi aiki a nan 1.2 wato su dama za a zo akwai mm-hmm. su mm-hmm. dama kowace makaranta suna da sbmc game da kasar pt e ko hukuma ita uwaye ne to akwai sbmc to da sbmc za a yi aiki da su su ne ke da haƙin aiwatar da aikin da za a cikin wa'in makarantu ne da za a gyaggyara ma azuzuwa su wuraren toilet da samar da ruwan sha da sauransu. kenan wannan shiri ya ba da dama nan ga al'umma ya ba da dama sosai da ba da tsammani da al'umma da za su shigo a yi tare da su mm. shi yasa a yi shi wannan shiri na kowa da kowa ne mm. tunda is multisectoral bari dawo da kai baya multisectoral in the sense that shi shiri ne ba wai ma'aikatar ilimi a da shi ba a'a yana tattare da ma'aikatar ilimi mm. yana tattare da ma'aikatar lafiya mm. yana tattare da ma'aikatar um, youth mm. wato uh, matasa da sports ko oh, youth as sport to sannan yana tattare da ma'aikatar women affairs wato mata da yara ko oh, da walwalar jama'a sannan kuma kaga yana tare da kuma ma'aikatar ya aka jigo ga mana tare da ku information yaɗa labarai to kaga waɗannan ma'aikatu ne suna playing role kwarai da gaske tunda kin ce ko ne shirin yana dauke da sassa sassa sassa to kuma abin da ya shafi ɗalibai kina eh, akwai kowane bangare to hmm. kuma aka yi designing din shi don ko ma'aikatan gargajiya na maka bayani hmm. su ma kowa akwai wanda sai da aka ɗauko su daga waɗannan ma'aikatun da saboda a haɗa saboda a hmm. hada sannan kuma a san inda kowa aikin shi zai ta yadda ya kamata kuma abin na ya je ga inda ake bukata bar bukatar shi wannan shiri na ajal a ga mm. cewa inganta rayuwa yara mata mm. sun samu ilimi kyakkyawa mm. ingantacce wanda zai fanar da su kuma ya inganta muna al'ummarmu saboda in ka alimantar da ya mace ta alimantar da duniya to shi da shi wannan ilimi ne kaga ana kokarin cewa a jawo iya matan a ba su ingantaccen ilimi sannan kuma waɗannan yara mm. yawanci matsalolin da muke da su suna firamare in za su shiga jss na sai ka karatun ya ce la'alla daga talauci da ya kakatu ne mm. ga mu jama'a na biyu mm. daga kuma al'adunmu ne mm. wani bai son iya shi ta ci gaba da mm. karatu ka gane sannan ya danganta dai da ga abubuwa na matsalar da ta haifar da rashin ba ta koma ba ta shiga ta ci gaba da JSS din sannan kuma za ka cewa daga JSS 3 wani zai kai har JSS 3 din amma da an kai zai shiga SS1 to sai ka ga cewa ba a tafiya wasu zaka ma aurar da su saboda yana yiwuwa a hmm. ce gidan da ma tun da wani yana abubuwa suna faruwa yanzu kamar a ce ni ne magidanci hmm. mai karamin hali na zo ina da ɗaki ɗaya sai kuma wata shige hakura gane da iya mata hmm. sun fara tasowa kaga mine ne zan yi saboda ba wani wala a tsakani nan ma cikin gida ɗin yana ɗaya da cikin abin da ke sa ma a tura iya aure ɗin to kaga duk wa'annan suna cikin matsalolin da muke fuskanta da harkar yara mm, mata to shi wannan shiri yace bari har yanzu da cewa a kai da za a inganta rayuwar yaran nan su samu karatu to sannan ta wani hanya mm. ta samar da wurare wuraren karatu ingantattu inda za a samu walwala a samu natsuwa kuma a yi karatu ah, a cikin magana da kike kin magana cewa shi wannan shiri akwai su ka'idoji da ya kamata kowace jiha ta cika na farko sai jiha ta nuna cewa tana da shawa da wannan shirin sannan kuma ta cika wasu ka'idoji to wace irin gudunmawa ce ah, gwamna dauda lawal ya bada ga wannan shiri da ganin cewa wannan shiri ya shigo jihar zamfara saboda na yi cewa akwai jihohi da dama da ake jin shi wannan shiri na ajaye mm. kuma ga mu yanzu muna tattauna a matsayin matakin jihar zamfara wacce irin gudunmuwa ya bada na ganin cewa wannan shiri ya zo jiha kuma an yi wata da shi da ya kamata ai shi wanda mai girma gwamna hmm. dole mu ya ba mishi dole kuma mu cincina mishi bisa ga kokarin da ya mana saboda ko da ya zo lalle ya isko a yi nisa da ita wacce gwamnati game da harka a jihar don suna ka kan wuce hmm, mai makarkara amma Allah bai ba da iko ba muka ta kokari kuma ba a samu yin shi ba hmm, amma yana zuwa muka ta fafutukan mu samu ganin shi Allah cikin ikon shi haɗa mu da mutanen arziki hmm. shi yasa koyaushe wala ba zan manta da inda mutane ba hmm. wanda sun san kansu wanda sun san kansu hmm. sun ba da ah, gudunmuwa kwarai da gaske shi sa kowa ke cewa ke ya ake kina hulɗa da wa'annan da ba 'yan jiha ba ko da ba 'yan jiha ba su suka taimaka mu ba inda ban bi ba saboda in samu ganin gwamna in bi shi kallon wannan shirin domin a samu a inganta wala ta ga ta taɓa sanin su Allah ya yi da sai na san su ta wannan hali suna ji aka ga musu cewa ai ga abin da ke faru suka shirya Allah a gayyato ne mm. shine wannan SA baro din da kaji ana magana na economic matter sun ga kowa ka ka kama su ba wallahi su suka bani taimako da wannan uh, modin bond da ka gani su biyu din nan su suka taimaka mu shi wallahi su suka taimaka mu suna suna zuwa suka ce musu presentation na ko buki ne musu kun gani ga inda aka fito mm. duk wanda ya ji magana a jiha sai ga makarya ce mm. ya za a ce za a samu irin wannan kuɗi a cikin jiha ya za a ce za a samu irin wannan ci gaba a cikin jiha da wannan uh, uh, kamar hankali bai ɗauka ka gane hankali bai ɗauka duk wanda ya je ya shirya kacar sai da kuma ba ka kuma ci gaba an riga an ci gaba da yawa da gaske mu dai ne aka bari kana sha'awa mm. abubuwa da yawa na can layi don yanzu ne ta wuce a zuwa isko ka kai za ka ga kuma kasa ka ta kuma kasa gashi ne yanzu kana mm. gani mai girma gwamnati bai zauna ba har yanzu to shi ne muna zuwa ya suka gani mm. suka ce wannan abu haka suka taimaka tambayoyi duk da ba su ansa sai suka ce kai gura ce minti a bani awa 28 ɗin gwamnati gura ce ina awa 20 magana ce ta yanzu yanzu magana ce ta ci gaba saboda magana ce ta ana magana ana magana abin da bature ke ce sannan kuma isko jiha cikin me ake cewa halin haulahi hmm. na komi ya tabarbare harka haddi harka mutan ilimi to wallahi sai suka ja ni muka je wurin mai girma goma mm. yana ji nan take yayi mm. asani mm. sun ka dai tambayoyin da ya kamata ya ce to sai abubuwa ga shi to shekara biyu kana abu shekara abu kana faɗi tashi aka shi da nan ya so shi kashe sa ko da bace aka tare ni ba batun ajiya dole in yi magana a kai to alhamdulillah muka samu na yace menene shi me kike bukata Ne ce mishi bukata ta farko shine ka sa mana kuɗi miliyan 150 cikin account miliyan 150 miliyan 150 eh. cikin account nace mm. idan aka sa wannan to mm. in Allah da mun samu rabin abun gan eh, ajiya in mm. Allah ya da suna cikin kenan gurabun da ake ka'idojin da ake nan take yace ma shi oga barwa ce mishi SA a tabbatar da an sa kuɗin nawa it was on Thursday yace a tabbatar da an sa kuɗin na kafin Monday kuma wallahi haka abin ne ya faru a je maza maza a buɗe account a sa kuɗin nan kuma wallahi haka sai ce to ne kuma mm. na ce to ana bukata a yi fomin sps don lokacin ba a yi steering committee ba a haɗa waɗannan masu e aiwatar mm. lokacin ba akwai kwamishinoni ba mm. sai ce ba matsala na ce ai famsec na iya wakilta to shine sai aka zo muka inaugurate SPSC nan ofishin sakataren gwamnati don shi ma ya bani eh, gudunmuwa sosai muna kawo wurin gwamnati komai sai jawo mu hannu to nan sai ce to shi eh, sakataren gwamnati ya tabbatar da an yi wannan abu mm. talata na yi ka don kan su ba mu deadline mm. sati guda ko daga mai girma kuma sura sati guda ka kamar ya a rufe ya zama mu ba za mu shiga cikin wannan tsarin ba to Allah cikin ikon shi haka fa mm. to sai mu kuma ga takardun da ya kamata a je a yi harkar eh, recruitment nan malamai don yana cikin kadun da suka ce sai an cika za su ba mu za su yi mana gine-gine za a ta makarantun ne za a bada tallafi mm. ka gane duk ga sunan dai abubuwan da za su muna mm. za a bada harka ilimin kwamfuta mm. za a bada eh, harka tsaftace tsaftace na yan mata na inganta rayuwarsu da muhallinsu ka gane duk ina abubuwa suna cikin sassan su ne na inganta malaman da za su karanta to amma sai gwamnati ta yi alkawalin za ta ɗauki malamai a makarantun nan nan da za a gina sababbi da a kuma makarantun nan nan da za a gyara saboda mi a tabbatar da ɗiyan nan in aka yi yau abubuwan to akwai malaman da za su kula kuma wallahi nan take yasa ai kai rubuta mana letter na sai sai da letter of commitment mm. nan take sai karan an rubuta cewa lalle mu wannan jiha mun shirya ba yin wallahi suna abubuwan da na ha hada na ha hada mm. na tafi da su Abuja mm. evidence ina kaiwa na je wa hujjar cewa zan farta shi ne muna so amma haka ce mu ma sai ayi committee din mu na mai da za su wata tun daga masu sa ido tun daga masu sa ido yayi tsaye ce a samu mutanen da ni tabbatar da ba za a ji kunya ba za a ji kunya ba ni ce ranka dai wannan aiki naka ne hmm. ba ni ba hmm. kai har da haƙƙin da za ka aza hatta da coordinator hmm. yace shi bai san kowa ba shi abin da yake muradi aiki kawai a a ba sakamako a ba sakamako mai kyau saboda haka a zaɓo mushi a zaɓo da aka san cewa za su yi aiwatar da wannan aiki ba za a ji kunya ba to wallahi haka muka yi na gani abu ah, kai gana ciki ko <laughs> to da haka wasu <laughs> rana sauraron wannan shiri na daga bakin mai ita daga gidan rediyon gold city fm tare da coordinator shirin agile a jihar zamfara shi shi wannan shiri na agile da wace jiha da wace jiha kuma jihohi nawa ne suke cikin wannan shiri saboda ina so in auna in gani shan, mun shiga tsara ne ko kore ya mu wuce ba <laughs> saboda shi wannan shiri kaga ko da yanzu mm. sai ya fara da jihohi guda bakwai mm. su suka nuna su suka shirya mm. kuma aka je aka uh, suka samo rancen kuɗi mm. suka ci gaba da autar da ayyukansu kaga muna da kano muna da kaduna muna da kebbi nan dai wajajen mu nake maka lissafi muna da katsina kaga nan kusa kusa gare mu guda hudu kenan to sai can muna da ekiti can tare da su sannan akwai borno cikin su kaga jiha guda shida kenan ko muna da jihohi guda bakwai da suka aiwatar ba su da su nisa shi wannan bayanan da kika al'amari wanda kamar hankali ba zai ɗauka ba su sun kama har suna can suna yi sa sosai da baka tsammani Ka zuwa ne zo ofis ɗina mm. Mm. consultant ne saboda office din ya zama yanzu kasuwa mm. wani jami'in wani jami'i yi eh, saboda sun san mai ajiyar take daga kaduna yazo yana mun magana ya ce wallahi abin da ajal ke yi ya ce lalle mahaluki ba zai ɗauke shi ba ya ce amma ajal taimakon da ta yi a jihar kaduna ta shi ya ce ba ma gaskiya ba ne duk muna tare da mutane suke ta mu bayani su mm. ibrahim na huce a ibrahim na huce duk suna ciki mm. su bi ta dan kusa suna zaune su wakili duk muna mm. zaune duk ana ta suna ta ba mu bayani duk da su suna eh, cikin wa'anda na su suna cikin da ke aiwatar ba su consultant ne kuma practice din su ne hmm. ka ne akwai gidan su ne da ke aiwatar musu da aiki suka ce ba don su ma suna da ilimi na hulɗa hmm. da international abin ka gane hmm. communities wato yoro partners na kungiyoyin duniya suka ce wallahi da construction din nan gini mm. na aja da ba za su yashi ba. Da ba za yi. saboda specifications din da suke bayar mm. wato ka'idojin da ake bayyana ana bukatar kila ko inganci ko kuma dole akwai tsarin da ake bukata da tsare-tsaren da mm. inganta aikin aikin nasu inganta ce wala Allah kila ba da an kalli aikin agile da aikin da wani agile ba za a yi bambanci ba za a gano wannan yana da sannan suka ce tsari ne yadda duk yadda za ka yi kai in dai ka shiga to sai ka yi abin da ya kamata sai ka yi aikin bisa ga ka'ida yadda ya kamata hmm. sannan kuma duk wanda zai ci gaje shi zai ci gaje shi har ba mu ake cewa shekaru masu yawa ba hmm. daina kusa ba hmm. uh, to akwai ta magana da kika yi cewa bangaren inganta makarantu kwamitota da suke kula da makarantu da aka fi sani da sbmc suna da rawa babbar da suke takawa domin a tabbatar da cewa saboda aikin nan nasu ne na al'umma ne da baki to kuma shiri ne wanda ya shafi ya'ya mata kuma kowa ya san cewa idan ka ilmantar da ya mace wadda ita ce za ta ba da tarbiyya kamar ka gama da matsalar wannan gida ko ka gama da wannan matsalar wannan unguwa ko matsalar wannan gari ban sani ba wace irin rawa malamanmu na addini za su iya takawa da kuma eh, shugabannin sarakuna domin tabbatar wannan na samun nasarar wannan shirin kaga su kama sbfc take cewa wannan su eh, wannan kwamitotar kaga ai su uwaye ne ke kula da makarantu shi yasa ce maka yanzu haka ma magana da muke yi muna jira mai girma gwamna ya mm. So ne in ya dawo za a ci gaba da shirye-shirye saboda sai sun buɗe account ciki za a samu sai kuɗi su za su buɗe account in ma suna da su to ciki mm. za a tabbatar da dai su ingancin su kwamfutan nasu sannan sai a zo akwai wai makarantun nan da za su ci gajiyar mm. envelope ne daban-daban akwai wanda aka ce ma small grant mm. wato karami mm, wanda za a ba wasu daloli eh, ka daloli ne za a rarraba ma karatu ne mm. wanda su za su tsaya su tabbatar da ka abubuwan da suke bukata kuma su yi abin da za su inganta makaranta to kaga nan waɗannan shi arawar da za su taka sannan kuma su sa ido a ga sai abin da ba daidai ba saboda eh, makarantun 'ya'yansu ne to ka gani kuma ga sa idon mu hmm. sannan ga sa idon su ma auditors da kuma hmm. a ah, wannan ah, hmm. team da za su rika zuwa suna zuwa sannan ga shi kaga eh, kwamitin su commissioner ga kuma mai girma gwamna wanda ya jajirce ya tabbatar da lalle lalle sai ya aikin da ya kamata a cikin jihar Zamfara to kaga su malaman na addini da sarakuna da sarakuna kaga ai da muka zo da farko har mu fara zuwa wurin mai girma shi emiya na kusa kaga mun je mun kai mishi gaisuwa mu ga mishi ita wannan kungiyar ba shi kaɗai ba wurare da yawa mun da jami'an tsaro kuma na san kamar akwai mu tafi da su kwamishinoni na haka kuma zuwa wurin majalisar malamai majalisar malamai mm. da kuma ita ma majalisa ta me yake cewa ta ta ta jiha ita ma duk za mu je asu eh, assembly duk za mu je to amma su malamai wanda za su taka mm. don yanzu haka mun nemi audience su eh, majalisar malamai ta jihar Zamfara don a wannan bagiri mm. abin da ya kamata mm. kamar da nake gaya maka mm. lokaci ya wuce mm. da za ka yi zaune ka ce sai abu ya ɓace za ka so ana magana ci gaba Ana don haka ana magana kowa da kowa ya shigo kuma a ta ina za a samu nasara kowa kuma da kowa wanda ya kamata ya taka ya taka haka duk ba magana sai mun je mun isko malamai bane ana duk wanda yake jin batun a inda duk program ya shigo jihar Zamfara wannan abu muna magana ci gaba muna magana jihar mu mm. muna magana iyalin mu muna mm. magana iyan kuma an tsere mana mm. to in shiri ya shigo cikin jihar kamata a ce mu tsaya mu gani menene yake ciki mu je mu kusa kofa mu ga ina za mu daɗo shiga mu ga ina za mu shiga to in ma ba a yi mun haka ba mu da ke zaune mun zo mun san cewa mu za mu aiwatar da wannan to shi yasa muke biyan su guda guda mu isko su mu gaya musu ga manufofi ga kuma abin da ke ciki kaga su yanzu su eh, malamai inda za su shigo inda za su taka rawa a nan mm. shine ganin mm. cewa ci gaba ne ya shigo mana jihar kuma duk inda aka zo sai mun an je wurin su mm. sai an je an kai gaisuwa mm. an nemi iso wurin su kuma su sa albarka sai su ba da shawarai da ya kamata yadda za a kara samun nasara yau da mm. to shi yasa su malamai sannan kuma su ga abun bai fita daga cikin addinin mu ba bai ci karo da da addinin mu da al'adar ba ah, to kila shi ne ma hikimar tsarin cewa dole sai an malamai da sarakuna suna cikin masu mu na san cewa kai a head of wannan unit din muna san cewa cikin tsare-tsaren da mun kai har abubuwan suke kuma shi an ma'ana wannan nawa 2.1 ya suna ne cewa eh, an kayyana cewa sai an neme su a matsayin masu ruwa da tsaki saboda duk abin da za a za a tabbatar ba a kauce ma hmm. wannan addinin mu da hmm. kuma hmm. al'adar mu communication and ability yau ta san cewa kake jagorantar wannan <laughs> bangaren shi yasa sannan su kuma eh, sarakuna hmm. su waye ne sannan ba ka shiga gidan mutum ba ka ba musu ba ka shiga gidan mutum ba ka yi sallama ba hmm. to shi yasa dole sai mun je mun kusko su ga baki ɗaya su mun musu sallama hmm. mun ga musu shirin nan karara mun bude musu sun gani sannan ina za su iya taimaka mana su ne da sun yi magana ya zama lalle ya kama kamar da ka sama na kowa ya ansa to shi yasa muke bukatar domin in muka in muka rike wani aiki ba za mu yi ashi muka ba wannan aiki na kowa da mm. kowa ne kamar da muka zo yanzu gidan rediyo kuka ba mu haɗin kai a gidan rediyo ko yaushe ka kwamishinan haka ya taimaka mana shi malam mm, eh, na na yadda ya taimaka mana kuma ya nuna mana lalle lalle yana tare da mu da bisa gari saboda ya fuskanta kuma ya gane wannan shirin abin da ya zo da shi ci gaba ne na yaran nan ya mm, mata yara mata in ka basu haka ka halaka al'umma amma yaro idan yana da ilimi mm, gwargwado zai inganta kanshi ya inganta iyalin shi da mijin shi da kuma makwabtan shi ai shi an mutum na inganta mu saboda gwargwado tarbiyya na ai ta an muraji inda duk ba tarbiyya to akwai matsala to kuma inda duk akwai jahilci ba ilimi to akwai matsala kuma ilimin nan ai ba na boko ko ake magana ba haje na addini mm. sannan me ya kawo mu cikin wannan shiri mm. saboda mu samu mun ba jihar mu da inganta duk wa'annan kwamitin da kaji muna magana wai mu mm. da zamu aiwatar duk daga jihar zamfara muke ba ba ko ba ba ne kowa dan jihar zamfara ne kowa dan jihar zamfara ya san zahinta kowa ya san zahinta kowa ya dara a cire mu yawa sai kuma kowa yana so ta inganta kowa yana mm. so a ta da zata inganta mm. dan da duk an ka so abu a cewa a zamfara ba ka jin daɗi to alhamdulillah mu dai ga yadda muke da azama ga yadda muka ɗauki abin da gaske muna son yaran da namu su samu wannan ilimi din mm. to insha Allah riba za mu taɓa zama baya ba sannan kaga yanzu kwafalar inda nake maka bayani kaga ai na yi bayani cewa muna da na harka gine-gine da gyara makarantu to sai mu faɗo wurin component ɗinku 2.1 shi hau abin ga su wannan department ɗin mm. kamar guda takwas ma gare mu yanzu haka ƙasa mm. muna da na wayar da kai mm. muna da harkar digital skills harkar kwamfutoci muna da life skills yadda yara za su iya koyo sana'o'i sannan kuma muna da eh, social safeguard shi kuma mm. wanda shi duk abin da za a yi in harkar gine-gine ne mm. to wannan sai a tabbatar da cewa wurare da kada eh, eh, a zo kada a zo a yi sabon na kuɗi na banza mm, mm. sannan kuma akwai social wannan norms din mm. wanda yake tare da shi communication a tabbatar da cewa abubuwa sun tafi daidai da al'ada na wannan wajen da kuma eh, inganta kuma al'adunmu yadda abin za a ci amfani shi kuma a ci gaje al'ada ka amma tare ita saboda na al'adu da muke ɗaukowa na turawa da suna gurɓata mana tarbiyya kuma duk aro ne kuma kaga duk aro kuma ba wai eh. kima da martaba za mu yi su muna da na tsari kuma wasu ma tsarin maka burge su saboda na san da akwai turawa da mm-hmm. suka zo ƙasar Najeriya su zo irin Kano su yi sallah don ɗisa ga da suna burge su kuma mu sai mu zo mana aran abin da ke ba sannan muna da kuma harkar cash transfer mm. shi muke ce ma child uh, support program mm. tallafi ne da ake bayar ga 'yan mata eh, hikimar ba da tallafin hikimar ba da tallafin saboda kaga kowa san akwai matsalolin talauci haka kwarai da mafi yawanci ba talaucin ne shi ne hana yaran su PTA sai su hana yarinya ne mai kudin exam wani ta sa uniform kala guda sai ki ga dura mata tallar da eh, bata wuce naira 500 ah, ba eh, to kaga hmm. kuma kuɗin ba su isa a iya biyan wa'annan abubuwa duk da mai girma kwamishinan mu na ilimi hmm. shi malam Wadato Madawaki ya hmm. yi kokari kwarai wurin ganin cewa ya kawo mana sauye-sauye a cikin harkar tsarin ilimin mu saboda yanzu haka kuɗin da ake a taxin yara ana extorting nasu na su PTA din nan duk ya rake su ya mai da su to kaga wannan abu ne da na ci gaba wallahi na yana sosai to kaga wata abin da an muhimmancin ba da yan mm. wannan kuɗin mm. shine idan ka ba ko ba yari ake ba ba kiya giba ake ba wato uwa kuma ya kiya tun da dama uwa ita za ta hana zuwa makarantar da jita ta gani to in aka bata ita kuma ana dubin ta juye dan hmm. kuɗin hmm. tana amfani da su wurin tallafa mata ganin cewa karatun nan nata bai tsaya kuma ba kuɗi ba za a bayar kara zube ba za a bada kuɗi ne hmm. kuma ana bi ana monitoring a gani yaran na zuwa makaranta a tabbatar da suna yi ka gane ko sannan a tabbatar da ba su katse karatun nasu ba mm-hmm. to in ma wani abu ya shiga kaga za a gane a mm-hmm. gani to ne matsalolin na rashin zuwa ta makaranta tunda mm-hmm. ga ana ba ta tallafi din ga itaccen wurin karatu din ga kayan tunda akwai hada social materials ga kayan karatu din birji yawa wanda ss kuma ga kayan su su lab din nan ilimin kimiyya ta gane na sun sana'o'i da duk akwai su suna ciki to kaga to irin abubuwa da wuya kaga yarinya ta samu matsala a wajen karatunta na ciki magana cewa akwai jihohi bakwai a halin yanzu da suke amfana da wannan shiri kuma sun riga sun yi nisa to mu ga jihar zamfara shin mu ɗaya ne ko kuwa ko su jihohi da zamu fara ta tare da su mu jiha goma sha ɗaya ce hmm, sha ɗaya bancin bakwai yanzu an samu ƙarin wanda bakwai yanzu muna da sha ɗaya shi ne ake cewa additional financing shi ya samu muka hmm. zama Ajal af wannan shiri zai shi wannan shiri zai shekara biyar shekara biyar eh, da an fito da shi shekara biyar kaga da su sun biyu mm-hmm. mu yanzu tare da mu mu haɗa yau eh. to an samu extension saboda an samu kuɗi bari ba ka wani albishin muka je wurin inauguration mm-hmm. na ajal din akwai tabbar dama da ka samu amma dai ci gaba na san yadda zan shi wannan shugaban world bank mm-hmm. ne yake cewa shi Ajal market project institute ma'ana shirin tallafa ma ilimin ya'ya mata mm. yana cikin abin da ke kara bashi uh, natsuwa mm. saboda yadda waɗannan jihohin cikin shekara biyu mm. enrollment din da aka samu ci gaban da aka samu ga mm. karatu su yara mm. yara yan mata din an samu yara sun dawo makaranta sosai sun ci gaba da karatu su wasu kuma sun ma ƙare ga wannan rukuni ɗaya mm. shekara biyu din sannan kuma abubuwan da suka karu da su da suke bayani akai don duk sai da aka sa mana achievements din da milestone ka gane ga inda aka fito ga inda ake yanzu tunda yanzu ba kara zubi ake yin abubuwa to nan ne ita minista ta uh, youth mm, ta matasa mm. ta ce ba ta taba ganin inda world bank ta sa kudinta wuri biyu lokaci guda mm, saboda gaskiya bai ba su ma yadda ba ta ce to sai wannan ajiyar sun ga akwai amfani da tasiri sun ga wata da su ne ka gani to shi ya samu muka wa rungumi wannan project da hannu biyu saboda ni duk abin da ke nan in ma wata illa ke gare shi muna zauna mu fayyace kwarai da gaske in akwai ba ya akwai illa mu yi abun ya siutin din mu shi yasa kenan ake da SBNC kwamiti ake da sarakuna da malamai saboda kowa ya sa ido sun kai shi ta ko ina ho zaka ga cewa ko ina kwamitocin shi yasa aka ce hatta su jami'an tsaro su ma duk suna ciki kowa na ciki kowa yana hmm. ciki wato shi tunda baba ta kace ta inganta samar da uwaye na gari ai kuma da kowa ya shigo ciki ta haka ka san ma hifo shi kenan su da ba cikin wanda zaka cewa makaranta inda akwai mix mm. a ita ma suna sa maza da mata kamar dai haka mm. yau makaka su ma ana duk suna samun wannan gajiya ne mm. sannan akwai makarantun da maza su kawai na mata ba kenan yanzu immigration da muke magana ga baki ɗayan makarantun ne na secondary school na jihar Zamfara duk kowa zai samu wannan ko small branch ko na ji eh, ko special grant da ake magana hmm. a kai duk kowa zai samu insha Allah yanzu za a ci amfani da shi to cikin minti ɗaya kamar mu ba masu saurari dama su kira su ba da taku su gudu ma cikin wannan shi cikin minti ɗaya ba sani ba ko akwai wata ingantacciyar dangantaka ko alaka tsakanin ah, wannan shiri na jihar zamfara da kuma wannan shiri a matakin kasa menene fahimtar da ke tsakanin wannan jihar da national body na aja to ah, fahimtar da ke tsakanin na jiha kaga mu jihohi goma sha ɗaya ne mm. kaga yanzu haka akwai sokoto mm. akwai mu nan sannan muna da kebbi tana ciki dama amma muna da sokoto muna da bauchi mm. muna da zamfara to muna da gombe muna da naija muna da adamawa muna da eh, ekiti tana ciki sannan muna da to jihohin dai guda goma sha ɗaya muke ka gane eh, mm. muna da plateau mm. plateau na ciki mm. eh, to yanzu ma ta sha biyu da naji suna magana inugu don sauran yanzu har su fara barkewa su sauran ko jiha ta sha biyu kenan eh inugu tana da ta ita ma ta yi ta tana son shigo ai ba san ma iyaka inda za a tsaya saboda duk da ka irin wannan program din zai so shi ma ya shiga zai so ya bashi ci gaba sannan kuma abu ne da jihohin namu suna da karancin resources karancin kudaden gudanarwa da za su ce za su taimaki eh, ilimi da kai wurin har za ka samu wanda zai taimake ka ta wannan hmm. bangaren daga kuma na ga kuɗin sai yi budget ka san kuma ta ina za ka yi amfani da su kaga an rage maka wani nauyi a nan wajen ma sauran mu lamar da za ku kira domin bada taku gudunmawa a cikin wannan shiri da muke tattaunawa da jami'ar wannan jami'atu coordinator ta shirin tallafawa ilimin 'ya'ya mata a jihar Zamfara wato Aja Project hajjar Sadatu Abdu bisau sifili takwas sifili takwas hudu daya bakwai shida bakwai shida six 08084176761 da ku yi kira domin ku ba da taku gudunmawa a cikin wannan shiri na daga bakin mai ita to ga wani ne kira ta mu samu akwai kaman kira so ki ce wani abu kamar yanzu magana ke so in malam bashir kyawun alaka da tsakanin mu da ita jihar gwamnatin tarayya wato npc su ake cewa National mm. Project Coordinating Unit a can Abuja eh. su ma da kankan na tsarin namu na jihar Zamfara na coordinator deputy coordinator su component one da sauransu su ma can suna da shi na'am assalamu alaikum assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin daga bakin mai ita kuma ka ji tattaunawa da muke da muke magana kuma mai gudun muka a cikin shirin na babbar bakuwa tana jin ka na malam kabiru barka da kasancewa tare da mu Allah ta kamu da alheri wannan fadakarwa da kuka yi mana ga ilimin ya'ya mata nan na'am muna godiya a wani tambaya da zan yi da bakuwa da Allah wato wannan shiri da za a yi zai shigo karkara Allah sarki na wannan tambaya ce mai kyau kuma za ka mm. da Allah wannan shiri duk yadda za a yi wannan abubuwa su shigo karkara shi ne muke tafa a kai shi kuma za a yi wannan abubuwa idan sun shigo mutum zai je shige shi nan take ba tare da ya samu ka fai tambaya mai kyau mm-hmm. eh, ka yi tambaya mai kyau kuma insha Allah za ka ji amsar wannan tambaya muna godiya malam tumar da shirin daga bakin mai ita ne yake ci gaba da saurari daga nan gidan rediyon goza city fm ah, assalamu alaikum rahmatullah barka da da muke magana Mala Bakar daga Moro me gudun muka a cikin tattaunawar da muka yi tare da coordinator shirin Ajiyar a jihar Zamfara. To muna godiya kwarai da gaske. da amma dai yi bayan wannan wanda ajawa yanzu duk wanda take zai koya da baya da baya kun yi haɗin gwiwa kenan akan wannan tambaya eh? kun yi haɗin gwiwa kenan a cikin wannan tambaya to shi kenan insha Allah za a ji amsa wannan tambaya ga ita mai girma coordinator muna godiya kwarai da gaske masha Allah shirin daga bakin mai ita ne na gidan Radio Gold City FM muke ci gaba da tattaunawa akan shirin ilimin 'ya'ya mata da kuma tallafa musu na agile assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam rahmatullah sai ka dan kashe rediyon ka ko kuma ka ba wani can ya rike maka daga baya ka ci gaba da saurari na'am muna jin ka da wa muke magana mun rasa wannan kira za ka iya sake kiran mu assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam rahmatullah da wa muke magana barka ka dai shirin daga bakin mai ita ne da gidan rediyon Gold City FM muna tattaunawa da shugaban shirin Ajala Jan Zamfara amin ya rabbi amin amin ya rabbi amin muna tare da abdullahi ta ne yanzu da ke kofar kasuwa ko sosai mace da kuma da tare da kasuwa da rawa da tsarin su da zafara. na mala abdulbaki bai gudun moka a cikin wannan shirin. Eh, eh, na'am. a na ma'ana ne a sa mazan ko to shi ke da ne ta ta ji sha Allah game da wannan korafi naka a ah, ga yadda za a dan sa mazan kuma yana ganin kamar ta ansa wannan tambaya amma dai bari za mu ji idan muka koma gare ta assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da muke magana barka ka da almajirin malam da muke magana malam muktar me gudu maka a cikin shirin na'am to alhamdulillah na'am bisa ga irin wannan bayani da yi gaskiya abun na'am na'am ne sosai na'am illa dai abun da nake mata kira ko ko muke roko gare mu na'am musamman ma muna da shiyoyi yake akwai irin wa'anda yake sai da musamman ma irin matan mu domin wanda shi shi don ture misali to ya kamata don Allah muna roƙo ne musamman kamar irin nan ne wanda ta asirin shagari don Allah ka dan gangaro ya kasance don Allah su ma kuma wani wannan shirin da fata mu ci Allah saka wata hanyar kuma Allah muna muna shirin ya kara bukata ba ma Najeriya ba kai To muna godiya Malam Muktar asibitin shagari da wannan taka gudunmuwa. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum da muke magana shirin daga bakin mai ita ne na gidan rediyon Gulf City tau baban tsara daga yan dutu me gudun bauta to muna tattauna ne akan ilimin ya mata zuwa an jima za ka iya kila ƙara kira masu mu ko kuma da sauran jama'a daga ko'ina mutum yake a duniya zai iya jin wannan shiri da muke yi da ya taba www.goldcityfmbuso.com duk inda kake a fadin duniya za ka ji wannan shiri da muke yi yanzu kai tsaye assalamu alaikum warahmatullah da wa muke magana na kuna magana da awar kabiru gidan jami'ai don haka da jama'a na sunan kungiyar mabugawa da wannan to mala awal me gudun moka a cikin shirin to da farko dai zai yi gudawa a samun to alhamdulillah na'am ta kasance mai jijiyar turawan turawan da ba da suna wanda duk ran talata akwai hukumar ajaya da wanda suke yin wannan shirin ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta fata na da ɗaya da don Allah sarki Allahu akbar Allahu akbar haka alhamdulillah ina bibiye da dukkan irin gudunmawar da wanga shi yake badawa a jihar katsina musamman na inganta ilimin ya'ya mata da kuma samar da makarantu da babu musamman na kuna kasa hmm. don haka tambaya ta ana shi ne kamar yadda wani can dan uwa akwai kiraruwa da dama da suke zuwa a wannan jihar ta mu amma sau da dama haka mutanen karkara kwata-kwata ma ba su ma sani ana yi kawai sai dai an sun ji a labarin a gida ne Allah sarki haka gaskiya ne to ba kowane bangare ya ci ba sai dai misali wanda a cikin kauyen da aka san akwai wani diddige wanda idan ya ce za a yi kauyen su za a yi ba amma sauran kauyukan da babu wani mai faɗa a ji ba za a taɓa su ba gaskiya ne gaskiya ne da a jihar Katsina shirin ajiyar dukkanin inda ya kamata a ce an je an sai makaranta ko ko an ɗauko ɗalibai an tallafa musu suna bakin gwargwaro don menene kowane lokaci duk ranar talata suna wannan suna kuma ina ɗaya daga cikin masu suna hmm. jin dan uwa mabukawa ya ta mutum da yadda suke kira suna godiya hmm. da kuma jibina da shirin yayin da idan kan na'am ana aiki a gaskiyar da ba za ba a samu nasara to da ba za su yi jibina da godiya wa masu aiwatar da masu jagorantar shirin ba haka don haka a nan ya kamata a ce jihar zamfara an yi koyi da irin jihar kaduna domin sun samu shugaba ba ya to muna godiya kwarai da gaske mana awal layin naka ya yanke muna fatar in ka samu dama in ba mu rufe layin ba za ka sake kira assalamu alaikum warahmatullah wa barka da barka ka dai da muke magana Hassan barka da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri. To amin ya rabbi amin. Wannan wakwa kuma yadda ta zo lafiya ubangiji Allah mai ta gida lafiya. To amin ya rabbi amin. Masha da, gaskiya muna godiya da modi mu ji modi sai dai mu ta fata alheri. To amin ya rabbi. Amin amin ya rabbi amin amin amin ya rabbi amin. Fata alheri da fata shi lafiya. To muna godiya. to muna godiya malam hassan da wannan ta taka da kuma addu'a kuma ko addu'a shamila muna godiya kwarai da gaske bari mu ɗauki ƙarin kira sai mu bada dama a assalamu alaikum warahmatullah mai gida barka da kiran mu me sunan mai magana malam rabiu gudun gudunmawa a cikin wannan shiri godiya kwarai da gaske amin ya rabi to muna godiya malam rabi'u bari mu ɗauki ƙarin kira ɗaya sai mu koma wurin coordinator domin mu ji za ta ce akan inda tambaya take da kuma karin haske ga inda ake bukatar hakan assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah sai yanzu da ji mace ta kira kuma ana magana shirin malama me me sunan ki kuma me gurbin ki a cikin shirin zaki wakilci mata ga baki daya na'am na'am to barka da magana da ku daga janyo me gudunmuwa ku a cikin wannan shiri ta gudunmuwa mu ita ce muna ubangiji shi mata muna farin ciki da samuwa ga alkhairi da jihar da samu ta zamfara. Na'am alhamdulillah. Muna roƙon kuma da Allah ya kawo baƙuwa lafiya Allah kuma da ita gida lafiya. To amin ya rabbi amin. Wanda zai ilmantar da manke da ma hadisi ne na maza Allah ta da ilmantar da al'umma ba. Haka. to muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ki kuma ta ce ta ƙarshe wadda za mu ɗauki kiranta sai mu dawo coordinator hajiya sa'adatu abdu gusau to kin ji tambayoyin da aka ambata amma ban san wace tambaya ce ta fi ɗaukar maki hankali ba amma da tafi sauran tsaya min yanzu shine ta ya za a yi wannan shiri a ce ya shiga karkara kai zama tuwa a mai bara ne kawai ya ɗaukar mu hankali ko na mi zaki ce abin da nake so in ce yanzu mm. kaga shi wannan shiri mm. an yi shi ne saboda dukkanin gusako mm. na jihar zamfara mu dai jihar mu gado mm. makarantun a samu mm. inda iyan nan mata suke da sun kasa samun access to mm. wannan education din mm. Mm. quality education din su sami wannan gurbi su yi karatu din to yanzu eh, albishir inda zan maka kaga cikin tsare-tsaren da mun kai duk da muna tunan shi mai girma gwamnati da wata da mai girma kwamishina su zauna mu kara buɗe musu faifan mu na selection na makarantun nan da mun kai duk da muna da matsaloli na insecurity na harkar tsaro to amma ganin cewa mutane tunda ma'aikatar ilimi nake aiki tunda ba ka zama wanda zai wakilta ajiyar in ba kana matsayin darakta ko dipiti ba bisa wannan kujera mm. a nan karshen ma'aikata ilimi don sun tsaya sun yi tsayin daga cewa su gulfan cewa dole sai wanda ka aiki ma'aikata ilimi wanda ya san matsalolin da abubuwan da ke yau wani zahin ilimi mm. wannan tsari yau ma mm. to kaga yanzu makarantun duk da aka zazzaƙo duk across zones ɗin nan mm. da kuma local government ɗin sako da sako duk sako sako gwargwado an mm. zaɓo makarantun nan ko ce da amma na fawo da muka ba da criteria ɗin mm. yadda muka bi yadda aka ce mun shine makarantun nan mata makarantun mata duk inda makarantun mata take inda maza da mata su ko kuma inda makaranta mata da maza suke su aka fara ba priority don dole mu bi mu kuma ka'idodin saboda mu ma mu ƙara samun maki mu ma mu yi mu samu in additional funding ne kuma mu ƙara samu ƙarin kuɗi ne da ƙarin tallafi a ce an samu don da sai an cika ka'idodin ake samu don da kaga kamar yanzu ga kuɗi kuɗi ne ke ce maka za a ba SBMC mm. inda akwai enrollment mm. masu yawa na mata mm. za su fi samun kuɗi bisa ga wanda ke da ɗan kaɗan. Kamar misali nan ni ne shugaban kwamitin na unguwa eh. kila ɗalibai kila arba'in shi kuma wancan kila yana da ɗari. Kila ɗari to kaga abinda za a ba shi siya a na Su za su yi sai <laughs> ka gane to amma kuma based on enrollment inda za a samu yana yiwa kai ka samu yadda na shi. kare ɗaliban mata eh, ka gane ko da mm. tabbatar da kuma ingancin karatun su, to kaga ga aka zo mm. kai kuma abin da zaka samu zai fi nashi wadda daga sai haka tunda su bayyana bayyuwa kuma kamar shi mai girma gwamna ne mm. ya an so bashi ya yi zaune kuma ba yi abin da ya kamata ba shi sakan ta an ce kowa da kowa sai a na biyu da nake masu yan karkara albishe shi ne matan na yaran mata da ba samu damar yin karatu ba akwai vocational centers karkashin mass education board da ake ba da akwai shi da ma a mm. cikin jihar mm, zamfara muna da mm, shi wanda ake ce ma eh, eh, mass education body ko ga board ta to ka ilimin manya da ke cewa ba uh, manya ba ilimin manya ba kamar nomadic education ok kamar ilimin ya'yan fulani yau ba ya'yan fulani ba har da mu dai ilimin ku taimaka mini turanci ne wani lokacin ya sarki da hausa bancin mass education mass education mm. akwai mass education inda ake koyar da mm. yaƙi da jahilci yaƙi da jahilci sannan kuma ana koyar da wanda ba su yi karatu ba neman ilimi ga wanda ba su yi karatu tun farko ba ba su samu damar yin karatu kuma sun fara ba su wani abu ya gita kuma wani abu ya gita mm. to shine ake ba su wannan basic literacy din ya gane hmm. na ilimin boko din na hmm. yaki da jahilci hmm. sannan kuma ana koya musu sana'o'i to kaga su ma ka kare yanzu haka akwai sentoci sannan na san ita ga ES aka nada sabuwa ita zuwayar Abdu Kusan tana tana fafutuka ta cewa duk wanda ke bukata don yanzu ba kwace za ka yi ba wallahi tallahi gaskiya matsalar da shi ne in baka sani ba amma in ka sani to ya kamata kai kuma ka tashi ka samu sai dai ka ga wani na yi so akwai opportunities akwai damammaki a nan cikin safara to ka ga wa'annan santocin su ma ajiyar za ta shiga cikin su na'am to a haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a tabbatar da wanda ba su samu wannan karatu su ma za su samu karatu za su samu har mm. certificate da suka yi shi za su samu basic literacy din su samu certificate sannan kuma a koya musu sana'o'i kuma ga sana'o'in da za su yi sannan kuma da dan eh, eh, startup package da za a ba su domin su rike kansu to ka ga ko shi ko karkara kake insha Allah rabbi wannan zai je gare ka mm. bayan makarantun ne da kuma in suna can din sannan yanzu bisa ga shi yanzu abin da mai girma gwamna mm. eh, tsare-tsaren da mun kai mm. in ya ba mu dama yayi endorsing da shi da commissioner muka tura wa to haka za a yi kuma gwargwado waɗannan makarantun ne duk inda muka san makarantun ne ma suna nan da waɗanda suke mata da maza sannan da mm. mazan ma mm. akwai da yarwa mai ba mu da su mata to amma mun ɗauko na maza ɗin mm. mun sa kuma za a ba su su abin gane nasu package shine ake ce ma special package wanda za a taimaka kuma a yi saboda su ma ai iya ne kuma duk muka haife a matsayina kuma na tsohon malamin a makarantar mata eh. na san rashin toilet yawwa wurin zagayawa yana sa dalibai su mata su zuwa ai haka mai yana cikin wasu tsari mai kama da wannan renovation da ka gani renovation nan. Mm. to ai harkar mata ai kashi ba inda za mu yi ƙasa da gwiwa to kaga akwai na wannan wash facilities ɗin mm. inda za a samu ai ai na magana ko da su ai mm. za a samar da toilet toilet da kuma ingantaccen ruwa za a kuma taimaka musu wurin ilmantar da su game da harkar tsafta da kuma duk dai harkar abin da ya shafi dai mata tunda dai ai wannan harka ta mata mata ce sai dai a ba mu wata rana za a ci gaba da na san za a ci gaba da wannan eh. wayar da kai din to sai har da kuma abin da zai ce a ah, insha Allah ne ba ga ba ga kuma tare da mu <laughs> sai har ka kuma aiwatar da shirin na'am gurgudu tsarin shi world bank kamar yanzu munan jihar zamfara in dai akwai ingantattun mutane da suka iya aiki mm. to duk su za su tafi mana da kuma abin da ya mm. kamata ba wani wanda zai zo daga waje mm. amma duk wani abu ne amma buradi guda shine mu sa wannan abu bayan zuciyarmu mm, mm. ci gaba muke so jihar ake kallo ci gaban jihar mm. kawai ake kallo mm. ci gaban mu ake kallo mm. saboda haka duk wanda ya taka wallahi ba bata wani abu za a kai kamar da tije ce kai duk eh. abin da duk abin da naga yana da alaka da fuca um, da rayuwar yara to ba ya wasa da shi saboda mu ta hiya za mu yi su ne za su rike to tun nan wurin za mu gano mun ba abu na gari ko mu eh. ba abu na gari ba to saboda haka ga dole akwai kalubale mu ta shirye muke da duk wani kalubale in dai na ci gaban jihar mu ne da kuma al'umma shi yasa gwagwarmu ɗaukar mutanen da za su yi wasa da wannan shirin ba to akwai magana da wani ya ce wani lokaci duk aka zo da irin shiri irin na shiri na musamman irin wannan ko kuma na ci gaba abin takaici sai ke ga ba a kokarin tabbatar da adalci daga wanda an ka sani sai in wani gari sun san wani ko akwai babba da gari su za su ga irin wannan ci gaba da to yana fata Allah zai sa shirin da ajiyar baya da wani insha Allah rubi baya ci saboda ko shi mai girma gwamnati ya nuna mun aiki yake ba inda ya ce mini yau ɗauko wani ki ce ki mm. aiki da shi babu shi ko gari kaza ka ɗauko makaranta gari ki kai ki sa cikin babu shi mm. ko ko ce ɗauko makaranta ki sa mm. ki sa to yanzu haka ko shi kwamishinan ilimi gwamna ya da ma gwamna ya ban kowa ya ban kowa to shi wannan gwamnati ma ai ka ga wani matsaloli daga su suke faruwa da su sai na ga maka har yanzu ko ai siyasa da ake gani suna kara tsaye ga harkar shiri ko to ni cikin ikon Allah har yanzu ba ɗin siyasa ta kame ne ta niki ga mm. a jihar inda saboda su masu fahimci cewa ana magana rayuwa ne ni na san dalili ana magana rayuwa ne <laughs> eh. ka gane eh. saboda haka mu ma a shirye muke mun daura belt insha Allah da bi ba mu ba ja da mara in Allah ya duk wanda zai amfana wanda Allah ya sa da shi zai amfana da wannan amari sannan duk makarantu ne da kake gani mm. har karkara din duk mun sassa su ga wani tunde akwai inda za mu yi magana da cewa to su sbmc din nan su yi magana da 'yan majalisun su saboda ni da kuma su mm. uwayen kasa da malamai saboda shiga wurin mm. saboda mu kowa namu ne mm. kuma kowa mu buɗe take ko mm. yaushe duk dai wanda ya yarda a ci gaba da a ci gaba mm. to mu wallahi na mu kuma za mu yi aiki tare da shi mm. insha Allah rabbi ba mu da wani abu sannan kuma shi wannan package din bari baka misali yanzu kuma su can karkara din wanda vocational centers din wanda ba su rajista ba su yi kokari su rajista ko ita gwamnatin jihar yanzu shi gwamnati wanda ba tole na sai na kokari da cewa ya ya inganta ita eh, mass education board din nan saboda ya kaiwa lungu da sako ga yan matasa da ba samu damar karatu karatu ba kaga kamar wurin mu akwai package da za a bayar to su ma na sai nisab suna kokari mm. to kaga su ma shi ma mai girma gwamna shan an taro na an taro da haka ilimi haka ne ilimi yanzu kaga mm. an kira ma ya abun ga mm. education emergency shi ya abin da gwamna ya kira daga la daga tsaro sai ilimi to saboda haka insha Allah rabbi da ma'aikata ilimin ne da mu da duk sauran ma'aikatu ne muna da mun haɗin gwiwa mm. yanzu haka ko su women affairs akwai abubuwan da suka kawo aka samu su cikin wannan kundi mm. na eh, agile mass education ba su ma sun kawo an samu su youth sun dauko su hmm. ma an sa musu to wale kun information ne san cewa ma dubu hmm. dubu ko ina hmm. ko shi ke tana wanda saboda haka yana kira da kowa a kan cewa don Allah kowa ya bude kunnuwan shi oke shine kira na karshe na karshe oke to yan kai shi kira kuma akwai tambayar da zan yi ta karshe ne to <laughs> a ba da haɗin kai haka duk wani abu da ake gani zai kawo matsala a yi kokari hmm. a same mu hmm, mu a sanar da mu hmm. mu yi kokari mu ga cewa ya za a yi a a magance ta ba wata matsala ba ce mu dai wannan game da harkar ilimin ya mace ni mace ce mm. ni uwa ce mm. ni mata ce za ka miji na suna saboda ina da ilimi mm. inda ba da ilimi gida da za min wata mata ya min wata <laughs> kishiya <laughs> ban ce ba ko kuwa sai na ga iya na can ni ma ka gani to duk abin da ba zan so ma kaina ba zan so ma iyali na ba to ba zan so ma uh, al'umma ta ba uh, yanzu to mai daraja gwamnati dukkanin matakan da ko kuma gudunmuwar da ya kamata ya ba wannan shiri na gata domin a tabbatar da cewa zo jihar zamfara an yi kuma ga shirin a jihar zamfara kuma ma wani albishir to wani katon ofis da aka gare mu mai girma ko mai ba mu okay shirin da ofishi har da ofishi ko ba kamar kana kasar america masha Allah eh, to wallahi mai girma gwamnati ba abin da zamu ce sai godiya gare shi sannan muna kira da ita ma matar gwamnati din da ita ma ta kara ba mu haɗin gwiwa kuma ta warma ci aka samu miji ta kara ba mu haɗin gwiwa har ka ilimi iya mata kuma ya san zai ba da tashi gudunmuwa mu kofofin mu a buɗe yake don mu ga cewa da zamu haɗa shi wannan shirin ya ce dole sai mu yi haɗaka mm. sai ai haɗin gwiwa shi a wannan shirin mm. ba wai mu mutanen gari ba a'a har da su dono partners mm. duk wanda ka shirya na ɗiya mata ne ku zuwa kwam zamu haɗa gwiwa don maka cewa abin ya tafi. Da ka ko shirin ilimi zai na ya mata ko na ne to aja da za ta shiga ko ta zo ko ya zo amma dai ba a da kowa ya kafa. A'a mu mun son a haɗa kai mm-hmm. don an haɗa kai to za ka ga cewa abin ya tafi daidai ba wani yana nashi wani yana nashi. To tambayar da nake son yi shi ne darajar gwamna yana iya kokarin shi domin tabbatar da cewa wannan shiri ya samu ingancin da ya kamata kamar sauran jihohi da suke ci gaba da cin gajiyar wannan shiri so idan wannan kwamiti da ake magana na na uwayen yara na sbmc da malamanmu na addini da iyayen masarakuna da kuma wanda za su aiwatar da wannan shiri da sauran al'umma gama gari kowa ya sauke nauyin shi ya nuna kishi ya kike kallon ilimin yaya mata a jihar zamfara zai kasance ina gani har na fara ganin yan iyan ma kanana su wuce ni wallahi saboda ni ma ina alfahari ilimin da Allah ya bani da da Allah ya bani uwaye na suka bani haɗin kai kaga in dai aka samu haɗin gwiwa na wa'annan bayan Allah mm. uwaye musamman mm. maza ka gane aka samu haɗin kai na al'umma to ai kaga batun wani abokin ya kare insha Allah Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu nasara kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da yawanci abubuwan da ke hana mu shiga can karkara duk bai ka rashin tsaro ba to ubangiji su ma Allah shirya su kuma Allah kama da zaman lafiya ta miki wannan shugaba namu mai kyakkyawan niyya kuma ya taimake mu gaba ki daya amin ya rabbi to in ƙara baki minti ɗaya akwai abin da kika manta wanda zaki so ki baɗi ko kuma mu na ishar to kiran da zan yi shine shiri na ajali mm. kamar da mutane ke gani sai a ce shiri ne na kuɗi mm. <laughs> shiri ne na kuɗi wanda za a yi amfani da shi mm. domin al'umma inganta rayuwar ɗiyan namu ɗiya mata to duk wanda ya ce zai kalli wai kuɗin da ke nan ba abin da ake muradin a amfana da shi ba ko a cimma to ka ganin matsalar ke saboda haka mu ba mu maraba da duk wanda ba kokari yake inganta mana. liya mm. ba ko kuma al'ummar mu ta shiga ba. ba mu maraba da shi saboda haka in ka san kai ba zon ka zo ka ba mu shawara mm. ko mu haɗa karfi da ƙarfe ba ne mu samu abin da ake muradi mm. to ba mu maraba da kai in Allah ya taimake mu muka samu aka samu cin gajiyar nan hmm. to kaga mu ji mu za mu hita daga cikin wannan duk wanda matsaloli muke fuskanta insha Allah rabbi saboda ilimi shine jigo ci gaban kowace al'umma sannan abu da zan ƙara cewa shine muna ƙara neman goyon bayan hmm. mai girma gwamna shi hmm. his excellency dr dauda lawal da mukarrabai shi da shi ma uban tahiya ta wato shi kwamishina na ilimi da na da labarai da sauran kwamishinoni ga baki da rubu ko kowa na mu sannan kuma muna ƙara kira hmm. ga uwayenmu sarakuna muna ƙara kira eh, ga suma limamai hmm. sannan muna ƙara kira da kuma al'umma ga baki ɗaya da kuma su ngos da csos ƙungiyoyi masu zaman kansu da su rungumi wannan shiri baki daya duk wanda ya kamata duk inda kake kuma in dai ya dace a tai da kai za mu tai kai kuma ko ba mu neme ka ba kai ba always ka ji uh, ajal da kai taho da kai ciki ajal na kowa da kowa ne hmm. abin kowa ne saboda iya mata na kowa ne kuma iya al'umma ga baki ɗaya ma namu ne ga baki ɗaya Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara kuma a sa ido shi yawanci matsalar um, program abin da ya kashe shi hmm. rashin sa ido hmm. da haka kana dawon gwada kaga an muku gidan da bai kamata ba ka masa kai rahoto sai ayi abin da ya kamata ka ba da taka gudunmawa ka ba ta gudunmawa don ni ma bana shiru in naga abu Allah ya ba mu nasara Allah ya to masu na wannan shiri na daga bakin mai ita na gidan Ridon Go City FM da wannan muka zo karshen wannan shiri wannan tattaunawa da muka yi da coordinator shirin Agile ilimin tallafawa shirin tallafawa ilimin yaya mata ah, da inganta rayuwarsu na jihar Zamfara wato Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment Agile Hajiya Sadatu Abdu barka da kokari kuma muna godiya da ke kasance tare a cikin wannan shiri kuma cikin tawagata akwai ɗaya daga cikin ko kuma jami'an da suka rufo mata baya domin ganin wannan shiri ya samu nasarar da ya kamata akwai ak ibrahim na huce aka muna godiya da ka samu damar shigowa akwai kuma ta hannun dama ajiya binta gusa muna godiya da kika rufuma mabako da ni ta baya a madadin jagoran wannan gida kuma janar manaja kai ma ah, kana kuma injiniya Mustapha Rabi'u Bakura kuma ga mutum mu da ke ta wahala da mu Mustapha Rabi'u Bakura da kuma mai kula da sashen shirye-shirye Suleiman Lawali Gusau da eh, na sashen injiniyanci Shamsuddin Hussein Tsafi da na kasuwanci Mansur Dauran da wanda suka taimaka mana domin samun nasarar wannan shiri akwai Suleiman Isa na ma'aikatar yaɗa labarai shi ma da kuma eh, jami'in ko kuma hukumar da eh, mai biredi tv da muke tare da su da kuma mai gabatarwa sadu na garin birnin endoto to muna godiya kwarai da gaske amma da dukwa da kwa bashir kabiru amma ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah